sai kuma na ka da uku wannan ke ko da bakwai wannan da gida wannan da uku a kudu wannan da yi ba kuma shi wanda zai ɗan dallo ne shi ma bai ba ما hmm? تضيف ah, cikin gaba'ira kuma wanda ya fi kwata da wani daga cikin su yana cikin hatsari ya daidai yadda zai yi ya tuba kafin ya bar duniya da ya zama ya ya cike su fa'idan karanta su kenan man ana Allah wannan kuma wanda Allah ta baraka wa ta'ala su ya tsine masa shi wannan kawai zartawa ne ya riga ya kore shi daga rahama wa kada la'ana la'ana Allah man afsada fil ardi lallai tabbas Allah ya la'ani wanda ya yi anna a cikin ƙasa wanda ya ta'adiyya kafa ka daura wanda ya fata tarbiyya fashi ta'adiyya saba ta'adiyya wannan bakar dabiyan shi wanda ya fata tarbiyya kaga wanda ya kirkiro kaya kaɗan nan da wanda ya kirbo su ya kawo wa mutane su anguwa da wanda ka gane isadu fil ardi sai yanzu wanda ya kirkiro intanet din nan Allah ya dauke abin da dauka dan akwai alheri bai kirkira shi don alherin ba haka ba kuma ya kawai jami'a kai da bari amfani da shi amma shi ya shirya ne yadda zai halaka duniya to afsada ta ardi yayi barna yayi ta'adi ya yaɗa barna a cikin kasa Allah ta'ala ya tsine masa wanda ya ɓata tarbiyya wa ƙasa qata rahimahu ya ga yanke zumuncinsa wa azahu ya cutar da danginsa musamman in ana maganar rawanci ana maganar alaka dangi wajen uba to rahima yaya a ce matar da ta yanke ya'ya daga ubansu rasa da kasar rahima a zunna da ake ce sai duk yadda za ta yi can raba 'ya'yan nan da wansu. ko a'a sun raba ƴaƴan kishiyoyi wa'annan li'abbai waɗannan shaƙiƙai ta shiga tsakani ta raba shaƙiƙan ta raba li'abbai ta fito ta nuna wa ƴaƴanta lalle ku tashi a yaƙi ƴan ɗakin can ƴan ɗakin can ba ba ku kuma ba ku ya fi son ƴan ɗakin can hausan ku Allah ta ya tsire masa hakan da aka tashi ba wakilin suna ba aka gafo a aka kawo ba misalin da ba a kawo suna da an ce da aka man kafa a ko ai ma ba zai ba a rahman lahu Allah da da zuwansu wannan dai matar da ta yanke wancan maganar ranar ta yanke tsakanin 'ya'ya da ubansu Allah ya ne masa matar da ta zo ta rafawa da ƴaƴansa zai mutunan da mata hudu mata hudu zai nan dama ai mutum da ta target ɗin aure ka tare da shi ne target ɗin aure وانا تعايفة مع وزن ثلاثين وانت تعايفة مع وزن ثلاثين وانت تعايفة مع وزن ثلاثين وانت تعايفة مع وزن ثلاثين ثلاثين فأوزن كذا قريب دعوة تنسي فأكا فأبو وتوسع الله يسيني إيه مساء البركة تنسي ذا تخاني عينا تنبع حقي جيناتي في حكا رسول وسبع تقوى جيناتي في حكا رسول شكرا في ذنبع kayayyakin shi ne don addini kayayyakin shi don taimako musu tun da za ka yi jikabu imma don su yi karatu wa imma don su yi su nemi da za a yi musulunci wa imma su yi wajen aiki ne kai su taimaka ko kuma ka duba wannan yana yi dacewa kai je kai kaza ko kana da ra'ayin kaza kai je kai kaza sai nan kan da ra'ayin kaza ita kuma ta fashe in ka je kai kaza ah, ka kai kaza an yi taɓa shugabanni ai ma cewa aka ce a ka'ida mutumin cikin da mutane a haɗe ya raba kansu a kashe shi hmm? duk mutumin da ya da kanku a haɗe sai hukuma hukuma ce ba za a yi ƙungiya ba kuma ba ƙungiya ya kamata mutumin cikin da zai sami faɗo wannan da zai zaga da tsakanin ku ya kamata ku ci mutuncin ba ya ba a yi a kuɗi a hasa da ka zaka yi aiki ba zama ma Ka in kana son ƴaƴan nan ka gan su kansu a haɗe suna aiki rumai rumai ba a gane bambancin ɗan ɗakin nan ɗan ɗakin can duk ba ma magana ba kai karan kanka ta kuma ba ƴaƴan ka bane ba in kai in magana da ƴaƴan ka sai ba ka ga ƴaƴan ka na ma dariya wannan balkoniya ce ƙasa a mako ya yanke zumuncinsa wanda zumunci na kuma yi zumuncin da ake magana na kusa shi ne tsakanin ɗada uba ita ce alaƙa awwalu alaƙa da gane na wa adan ya cutar da manzon Allah to ga gane ya taɓa bi eh eh rahima ce rahima kaga kafa a rahimahu wanda ya tofa ma abin da ya tofa ma wa ada kagarai a duk eh yanzu eh, da wannan zumanci yawwa ga ka na sunan ya fito fili hatta kwafkar jirgo yawwa hmm. wannan haka ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينة والهدى كما الله ya la'ani wanda ya koya abubuwa da Allah ya kama wanda ya koye gaskiya dole ne a fito gaskiya misalin kila wata almata ba da ba wanda ya ɓoye aya ko ya ɓoye wani karatu ko ya ɓoye wani kaza ko da gani sai za a cutar da addinin musulunci kai shuru ba ka zo ka faɗi ba Allah zai yi ba sun kamar da ya cutar da addinin ya cutar da kuna gaba da ba magana komai girman mutum komai darajar mutum komai alaƙar mutum in aka da zai kawo abin da zai kawo barna a cikin tafiyar addini to wajibi ka zo ka faɗi in ku ba ka zo ka faɗi wa Allah ne ba ya in fata awa dole a yi hukunci ba tunda na ban aka zo da shi za a ga yadda za a yi hukunci akwai abin da za ka zo da shi ta ce in an bari zuwa gobe zai zama akwai ta'adi akwai abin da kuma aka Allah shi yanzu akwai ta'adi sai ci gaba da jinyarsa ci gaba da tafiyar da shi har a kai inda za a kalla shi in je canza wani mai kawo tangarda mai kawo wannan kafa mai zuwa iwarware ya waje baka baka ba shi illa ne aka ce a yanzu a ƙarƙashin irin wannan karatu ta abin da Allah ya saukar من البينات والهدى يقوي شريعة ولعل الذين يرمون المحصنات غافلات مؤمنات بالفحشة بالفاحشة كما الله يلعن متعني nan da suke kasa katangagu mata ne katangagu ce sun sun shagala ma da abin da duniya take ciki sun ga falafa su zami ba almu'minati masu imani ya je ya bata su da zina kamar yadda ya kuga aisha kenan radiyallahu anha ba ta zama abin da duniya take ciki ba a ce an riga an buga ne an bata ba ولعن من لعن من جعل سبيل الكافر أحدا من سبيل المؤمن مسلم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsinewa duk wanda ya sanya tsarin kafiri haka yake mafuradi tsarin kafirai ya fi daga tsarin musulmi wanda duk ike ganin demokuraɗiyya ya fi tsarin musulunci wannan Allah ta'ala ya tsine masa kalma da kalma eh haka yake zai kai kise wannan kafiri ya fi musulmi za ka tadda akwai wani abu a zuciyarsa shi ke bai tashi magana kila yana so na ke mu'amala kafiri wani kafiri ma ya fi mu'amalan musulmi to amma dama ta musulmi sai ke jin haushi kamar misali ne wanda zai ke masallaci ya cutar da al'umma akwai wani abu ba wannan ke maganan kaɗai ba ya kuma wani abu a zuciyarsa da yake haƙe da shi to dubu ta kasa ya fito da shi yana kai masa fassara ha masallaci ya cutar da al'umma ko da shi ma kisan masallaci ya masallaci ko cutar da al'umma ya fi kan dama dama to amma da yake haka ne shi da zai rike masallaci ake jin haushin rikicin masallaci ya cutar da al'umma masallacin nan na cutar da al'umma kaga dama hajji sa masallacin ba ya masallacin ba yan masallaci mutane ne suna ya cutar da kai ba ah, masu zuri kusa zai nan da da tabakin naka nan da rai mutum da nan muke zaune mun fi ganin a nan ƙinƙini abu wani bari za ka ce Allah wannan ta kaddar hafi yi ma bai iya yin wannan hafi yi a kasace bai ya faɗin haka hafi yi a kasace bai ya faɗin haka wani ne ke shawo wata abu a kwanan nan ta ke sun da yake da masallaci ne kaza a gaskiya kuna jin kwashi kashi ne ma haka Allah kwashe kashin da dirga kai wannan kashin wani musulmi ita shi abin da ake dubu ashirin ne duk kai dubu ashirin ɗaya na wata ƙabila shi ma musulmi ne yake a shi ne gaskiya tsakani da Allah a dinka ku je ku duba in za ku biya sha tara to sha takwas sha tara ne yake amma in za ku biya sha takwas ku biya sha takwas amma wancan annabi yake da yake kana hulɗa da ku tsakani da Allah mai ya kaza a sha uku ake yi amma yanzu ba za a iya yin muku sha uku ba amma tun da zai masallaci ne arne ne wancan ɗin ike tun da ike masallaci ne kai kuma dama ana hulɗa da kai kuma tsakani da Allah na gano ba ka karɓar komai a ciki kai ma yadda aka ba ka kuɗin haka suke marawa ku kawo sha uku da ɗari wallahi kala wanda sai sha uku da ɗari biyar na ƙara ɗari biyar saboda gaskiya harkoki mutum da masallaci ne ku kawo sha uku da ɗari biyar amma an kashe yin yi turo ma'aikatar da ke ba ruwan ma'aikatar da kuɗi su yi aiki ku gama masu zan jan karɓi kuɗi na inda na ga dama da kuɗin za a bani su sai yanda na ga dama zan jan karɓi kuɗi na kakkafa da komai kai dai ka tsaya ka gani aiki sallahi da a ahada min sabilil muslimin wala ana الله sallallahu alaihi wa sallama الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل nan ya shigo sai kenan ma'aikin Allah ya tsinewa namijin da ke sanya kaya irin na mata warwarwarwaro dan kwali dan kwali mai ne ne dai gashi nan ko matar da take sa kayan namiji ta sa wando tunda akwai wanduna irin ta masa akwai wando na masu ya fita daban wala ala rashi wal murtashi wanda isha ya tsinewa mai ba da rashawa da mutumin da yake karba rashawa da wanda ke kai komo a tsakani wa huwa alwasita sarrishuwa ولعن على أشياء أخرى يعني لأنت كان أبدي دبن غير هذه فلو لم يكن في فعل ذلك إلا آه، آه، آه، إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه فلو لم يكن ولا باب ولا أبو في فعل ذلك أعيك تونا باب ولا أبو إلا رداء فاعله فاتح يردن شيء بأن يكون ممن يلعنه da yarda da zama karkashin wanda Allah ke la'anta manzo ke la'anta malaiko ke la'anta babu wanda abu ke wannan la kana fi dalika kama ya dawo a wannan akwai abun da zai janyo mutum ila tafi